shugaban najeriya muhammadu buhari ya kara tabbatarwa ministocinsa da ya rantsar a abuja cewar har yanzu manufofinsa na mulki sun hada da yaƙi da cin hanci da rashawa samar da ayyukan yi bunƙasa sha'ani na tattalin arziki da kuma tabbatar da an kwatanta adalci a kan dukkan 'yan ƙasa ba waɗansu zaɓaɓɓun mutane za a himmatu wurin yau aiki ba shugaban da ya ƙara jawo hankalin ministocin cewa su yi amfani da wannan damar da suka samu wurin tabbatar da cewa sun ba da tasa gudunmuwa na farfado da rayuwa da kuma kiman najeriya tare da tabbatar da sun yi aiki tsakaninsu da juna na jituwa da fahimta ta yadda najeriya ba za ta ci gaba da samun waɗansu katsan landan ko kuma kace na ce a wurin gudanar da ayyuka da za su kawo ci gaba a aiwatar da manufofin gwamnatin ba minista na ma'aikatar samar da ruwa injiniya suleiman adamu ya bayyana min a fili da na yi da shi irin muhimmanci kuma matakan da za a ɗauka domin a samu nasarorin yaƙi da maganar tsaro ko ɗansu matsaloli da shugaba buhari ambata a lokacin da jawabinsa domin tabbatar da 'yan najeriya sun ci moriyar wannan mulki kamar haka to wannan dai yana nufin ah, na farko cewa ita gwamnati alƙilba ta ɗaya ce waɗanda suka zo suka tadda mu yanzu a wannan kujera ya kamata su ma su fuskanci wannan alƙibla sa fuskasa a wannan alƙibla ɗaya kenan amma ba a samu a fuskanci alƙalar daidai a samu cin maburi sai idan an yi aiki tare da juna misali ma'aikatar sufurin sama dole ne sai ta yi alaƙa da misali ma'aikatar shari'a sai ta yi alaƙa da misali ma'aikatar eh, ruwa ma sai ta yi alaƙa da ma'aikatar eh, sufurin jirgin ƙasa da na ruwa to wannan irin haɗin kai da haɗin gwiwa kuma ma dai dukkan wanda yake minista ai yana minista ne madadin shugaban kasa a wannan a wannan ma'aikata to tunda fuskar shugaban kasa ga yan tannuwa sai kowa ya fahimci haka kuma yayi wani aiki don a samu cin buri ɗaya kenan bangare na biyu kuma akwai ma'aikatan gwamnati na dindindin misali kamar a ce famanin sakatarori waɗanda su suke rike da waɗannan ma'aikatu sai an yi aiki tare da su su suka san abin da ke jiya su ake tsammanin za su san abin da ke gobe saboda haka su kuma suna da ma'aikata karkashin su duk sai an haɗu tare an yi aiki tare a gudu tare a tsira tare injiniya suleiman adamu kenan minista a ma'aikatar albarkatun ruwa ta najeriya da aka rantsar a abuja kuta kuwa sadiya umar faruk minista a sabon ma'aikatar da shugaba muhammadu buhari ya kirkiro wadda za ta kula da ba da tallafi ga al'umma da kuma tsugunar da 'yan gudun hijira ta yi min karin haske dangane da abubuwan da za ta sa a gaba domin tabbatar da wannan aiki da aka bata wanda shine zai shafi al'umma kai tsaye ya yi nasara ba tare da matsala ba. Eh, to wannan kamar da ka faɗi sabuwar ma'aikata ce amma ba sabon aiki aiki ba ne aiki ne wanda an daɗe ana yi na tallafa ma wa'annan mutane da masifu daban-daban suka faru da su kamar yadda ka sani aiki da na aje ne na wannan eh, kwamishina mai taimaka mai an gudun hijira da bakin da suka shigo kasa saboda haka ba sabon aiki ba ne sabon ma'aikata ce amma ba sabon aiki ba kuma za mu ci gaba da yakacin kokarin mu ga cewa mun taimaka ma wayannan mutane mun tallafa musu sun koma gidajensu sun samu iya dogaro da kansu Sadiya Umar Faruk kenan sabon minista da shugaba Buhari ya ratsar wadda za ta kula da sha'anin ba da tallafi da kuma sake tsugunar da 'yan gudun hijira a Najeriya. Umar Faruk samar Amurka a Abuja, Najeriya.